Ce soir, n'allez nulle part ailleurs. C'est une émission spéciale ce soir. Please don't... Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 22 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato ta tabbatar da Khaled Moftwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar a wannan shekarar ta 2023. Bayan haka za ku ji yadda masana harkokin siyasa a Najeriya ke ci gaba da mai da martani game da hukunce-hukuncen da kotunan na sauraron kararrakin zaɓe ke yankewa a kwanan nan da tasirinsa a siyasar Najeriya. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan kalubalen sana'ar a a wasu sassan kasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. A watan Mayu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya dakatar da shirin na bada tallafin man fetur matakin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali inda farashin iskar gas ya ninka fiye da sau uku tare da hauhawar farashin kayan abinci da sufuri. haka kuma kungiyar kwadagon tana son hukumomi su koma shirin na baya su sake duba albashin membobinta sannan su bullo da tsarin sufuri mai rahusa mai amfani da iskar gas don rage farashin sufurin ma'aikata a watan da ya gabata ne kungiyar kwadagon ta jagoranci dubban mutane kan tituna domin gudanar da zanga-zanga inda ta kira manufofin gwamnati a zaman na kuntatawa talakawa a cikin makon nan ne aka tashi baran-baran a wani taro da ta yi tsakanin majalisar zartaswa na kungiyar ma'aikata ta ƙasa da jami'an gwamnati makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta baiwa gwamnati wa'adin makonni biyu ta sauya manufofinta mai magana da yawon kungiyar benson opa ya ce a yau juma'a ne wa'adin zai cika wani hari da rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin danube kusa da sansanin gabashin ukraine ya jikkata mutane goma sha uku kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau juma'a harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda roman padum shugaban gudanarwa na garin karakov ya shaidawa kafar yada labarai A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba in ji ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A cikin kwanaki hudun da suka gabata ma'aikatar ta ce an samu rahotannin fashewar abubuwa a wuraren hada-hadar kayayyaki na rasha da sansanin jiragen sama da rundunonin soji a Crimea da yankin Krasnodar na rasha da kuma kusa da birnin Moscow. har ina yau ma'aikatar ta ce da alama an sake kai hari kan jirgin ruwan bahar rum na rasha rahoton ya ce fashe-fashe a sansanin sojin sama na chaklovsky na da matukar mahimmanci domin a nan ne ake ajiye jiragen sama na musamman na soji da rasha ke amfani da su to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a a karin farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Zelensky da Trudeau kuma za su rattaba hannu kan wata yarjejeniyar ƙarfafa alakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu Trudeau ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar gabanin isowar shugaban na Ukraine cewa ƙasar Canada za ta ci gaba da goyon bayan al'ummar Ukraine yayin da suke fafutukar tabbatar da 'yancin ƙasarsu da demokradiyarsu. Shugabannin guda biyu za su yi kuma tattaki zuwa birnin Toronto inda za su gana da 'yan ƙasar ta Canada da suka hada da shugabannin 'yan kasuwa da 'yan asalin Ukraine mazauna Canada. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓe wa mata kashi ɗaya bisa uku na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. A jiya Alhamis Majalisar Dattawan ta Rajiya Saba ta amince da kudirin Duk da haka soma aiwatar da ƙudurin dokar zai dauki tsawon shekaru. Dole sai an yi ƙidayar jama'a a Indiya kafin mata su samu kujerunsu a Majalisar Dokoki. Barkewar annobar corona ce ta jinkirta gudanar da ƙidayar kuma ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a yi ƙidayar ba tsarin da zai ɗauki shekaru. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Filato a Najeriya ta yi watsi da karar da jam'iyyar APC ta kai gabanta inda ta kalubalanci sahihancin zaben gwamnan jihar Khaled Mutfwang na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a wannan shekarar ta 2023. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'iyar APC da ɗan takaranta na gwamna Nentawe Ilwada sun shigar da karar zaben gwamnan ne kan hujjoji uku da suka hada da cewar jam'iyyar pdp ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin yin zaɓe a ringizon kuri'u da kuma cewa caleb mudfang bai sami yawan kuri'u da ya kamata a ayyana shi a matsayin gwamna ba barista bitrus fanshak lauya ne mai zaman kansa da ke bibiyar shari'un ya bayyana min cewa kotu ta kori karar kotu ta duba shari'a da apc suka kawo da shaidu da suka kawo ta bincike ta faɗa abin da doka ta faɗa ta samu kuma cewa karan su ba su da hujja ba ta kore karan. Na gwamna kenan. Eh, na gwamna eh, na mm. gwamna. Kwanakin baya an yanke hukunci wanda an kori waɗansu 'yan jam'iyyar PDP akan cewa ba tsari ba madafa. Eh, yaya kenan wannan shari'a zai kasance? Ta ce idan an riga an ba da oda ko odan ya ne a obe nashi tukunna amma ba ka so ka obe nashi sai ka ɗauka kara zuwa sama. kenan dai yanzu ita kotu ta ba shi kalab mutfan mukamin shi na zama gwamnan jihar plateau. eh haka da rizolin da aka declare kalab mutfan ne ci zaɓe. tuni dai jam'iyyar ta pdp ta bayyana farin cikin cikinta kan nasararta a kotu. kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar pdp a jihar plateau mr john akans ya shaida mun cewa kotu ta yi adalci ba abun da dama jam'iyyar pdp take nema illa a yi mata gaskiya kuma yau gasken ta fita domin ainihin abun da mutanen plateau sun yi su da mutanen plateau sun jefa yau shari'a kotu ta ce daidai ne so mun karbi wannan shari'a da hannu biyu da godiya kuma muna bege muna kuma eh, addu'a kurfafil za ta juye duk shari'ar da Muktar ya yi. A gefe guda kuwa jami'iyar APC a jihar ta Filato ta ce za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba. Kakakin jami'iyar APC a jihar Filato Silvanus Naman ya ce ba su yarda da hukuncin na kotu ba saboda ba a duba hujjojin da suka kai ƙara a kansu kamar yadda ya dace ba. Wannan eh, hukunci ko da yake ba mu yarda da shi ba mun ga wannan dan da ne kawai wanda ba mu damu sosai ba don akwai saura eh, hanyoyi kashe biyu a da appeal tribunal da har supreme court tun da na gwamna ne hukumar shari'a sun yi abin sun ga ya dace masu amma mu a wajen mu bai dace mana ba saboda haka zamu je appeal court wa har supreme court a halin da ake ciki dai hukumar 'yan sanda a jihar plateau ta ja kunnen waɗanda ke da tunanin da hankalin jama'a sabili da sakamakon hukuncin da su sake tunani kwamishinan 'yan sandan jihar plateau okoro alawari a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar alfred alabo ya ce rundunar za ta ci gaba da aikinta na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu duk da wannan gargadi dai jama'a da dama sun fantsama cikin gari da murna da wake-wake don murna nasarar hukuncin zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. A gefe guda kuma masana a fannin harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da hukunce-hukuncen da kotunan zaɓe ke yankewa kan ƙorafe-ƙorafen zaɓe musamman na gwamnoni a Najeriya. A wata hira da na yi da injiniya Abdulmajid Waziri ya duba batun musamman a jihar Kano tare da jan hankalin hukumomi game da tasirin hukunce-hukuncen kan siyasar Najeriya baki daya. Wato lamarin siyasa a Najeriya kullum yana canza yanayi, amma kuma a baya-baya nan ɗan ci gaba da aka samu na batun maganan sauke ah, kujera na a wato gwamna mai ci na jihar kano ya kara buɗe wani sabon tsafta a lamarin siyasa mu musamman idan kika lura a rana guda aka yanke hukunci na jihar bauchi da kuma jihar kano hmm. kafin su kuma akwai wasu jihohi su ma da aka yanke hukunci musamman a mataki na gwamna amma abin mamaki shine cewa na jihar kano ya fi ɗaukan hankalin jama'a idan babu wani korafi ko kuma babu dalili zai wuya a ce mutane suna ta korafi akan kano kaɗai. ina so ka ɗan yi mana ƙarin bayani me ya sanya kake ganin hukuncin na jihar kano ya fi jan hankali eh to na farko da zai cewa ita matsayi na jihar kano a najeriya musamman a arewacin najeriya mm. kano kusan uwa ce wadda da mama akan batun magana siyasa Kusa duk wani abu da yake faruwa na siyasa a Kano za ki ga ya shafi ko ina a musamman arewacin Najeriya. Sannan kuma rabin ƙari shi da cewa a wannan jihar Kano ne aka yi zaɓe a dubu biyu da sha tara wanda kuma aka wato samu matsaloli da yawa musamman a batun magana inconclusive a jihar Kano aka fara jin wannan lamari na inconclusive. Hmm. Sannan kuma akwai mutane da yawa wanda suke tunanin wannan shari'ar da aka ji aka za ta zama wato kamar zakaran gwajin daji annan batun magana dawowa da kuma confidence wato da samun nutsuwa wa 'yan najeriya akan lamarin shari'a to kuma sai aka ga cewa babban abubuwan da ake kalubalanta a wannan zaɓe ya zamanto ba shi aka yi la'akari da shi ba aka yi magana wadda batun magana eh, eh, a rinjigo na kuri'a. injiniya ka ce akwai manyan abubuwan da ya kamata a duba a shari'a amma ba a duba ba kamar waɗanne abubuwa ne yawwa ayin kika duba kama karar ana magana cewa shi kan shi wato gwamnan jihar kano na yanzu shi injiniya abba ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne kuma in kika duba cewa rijista da ita jam'iyyar ta shigar hukumar zaɓe babu sunansa to wannan musamman wannan tsari na gwamnan kara shi ne ya fi jan hankalin mutane da yawa ana tunani da shi za a yi amfani a kada wannan gwamna na jihar kano to kuma abin mamaki sai ta kotu in ban manta ba a bugunta na farko ta wanke shi akan wannan abin to amma kuma daga baya yawan ƙuri'un da aka ce haramtattu ne a wannan zaɓe ya tara hankalin mutane da yawa saboda yanzu tambayar da ni zan iya ma hukumar zaɓe tana ina aka ba ta wannan balot paper guda dubu ɗari da sittin da wani abu ba a sa hannu ba a sa kwanan wata ba ba a yi stan ba sai a yanzu ne za a tattaro na a ce haramtattu ne to kin ga abu ne wanda gaskiyar magana ya buɗe wani babi wanda a su kansu judges judges da kuma alkalai da lauyoyi da suke fassara mana abubuwa da suka shafi zaɓe akwai kalubale da yawa a gaban shi uwa uba kuma gwamnati dole ta fito ta wanke hannunta ta tabbatar da cewa korafin da 'yan najeriya suke cewa musamman shugabannin jam'iyyu na sama da kuma gwamnati ba ta da hannu a cikin wannan abu in ba ta haka ba kuwa wannan illa da tsoro zai iya shafan zaɓuɓɓuka masu zuwa gaba saboda talaka yana gani in ya ma zaɓa ba za a bashi ba kuma yanzu zaɓe ya koma a kotuna ba magana akwatuna ba ko ka zaɓa kotu za ta iya tura zaben da aka yi ta ɗauki wanda take so. injiniya abdulmajid waziri kenan masanan harkokin siyasa a najeriya to kafin mu je ga shirin mu na gaba ku ɗan shakata da wannan waƙar. wannan haka yake. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wani da ya duba batun kalubalen sana'ar a caba a wasu sassan kasar Kamaru bayan da aka gagawar wani mai sana'ar. Ga Muhammadu Rabu'u ɗan da ƙarin bayani. Mazauna angon Balajide sun same shi kwance cikin jini. Wannan gawar da bai da rai na wani ɗan acaɓa ne, dan shekaru ishirin. Munin halin da aka da shi ciki na nunin ƙararra irin wahalar da ya sha kafin ya rasu. wata wuka ce a danne cikin jijiyar hagu ta hannun shi sa'an nan kan shi na fashe a yayin da suke tserewa masu zantar da wannan ɗanyen hukunci sun wawushe babur in shi da takaddun shaidar zaman shi ɗan ƙasa usaini kabir na mai cewa game da wato tambayan kamar madura biyu na sha'anin wato in a a cikin birnin gaundere idan ka duba ka ga wannan sana'a za ka ga yau an yawa a cikin wannan aiki an yawa a cikin wannan aiki idan ka ce za ka yi kidayen moto babur da yake cikin birnin gaundare waɗanda suke aikin a cabo suna da yau ba a san waye waye ba wani zai tashi tun daga ƙauye don ya zo cikin gari ya wannan aiki ya koma to kaga irin hakan nan kuma yanayi shi yana kawo insecurity barkewan tashe-tashen hankula da ke addabar wannan fanni na zirga-zirgan birane ya jefa direbobin babura cikin wani hali ya kuma sa lamarin kashe-kashe ya ta'azzara abin da ya faru cikin wannan mako na tunatar da girman batun lamarin ya kuma bar ma hukuma alaman tambaya game da abin da ke faruwa Malam Hafiz gani yake yi cewa a hange da muke yi a cikin kalubale da yake cikin sana'an yan acaba wato dacan muna da yayyu muna da abokane muna da kanne wanda suke sana'an acaba an dauka cewa sana'an acaba nan da in ganka kana yi kaman sana'a ne kaskancaccen sana'a wanda ta kasa ta koma baya wanda suka rike wannan sana'an din hannu biyu suka nemi albarkan cikin sana'an Allah albarkace su wasu sun yi gaba wasu gajiya kama su wasu kuma sun bar sana sun kama wani sana har yau akwai waɗanda su kuma ba 'yan asilin su ba 'yan asilin cikin gari ba ne 'yan ƙauye ne suke zuwa wasu kuma baki wasu 'yan wata ƙasa ne za su zo in sun zo to a ganin wannan sana din tana da sauƙi she su yi su shiga ciki ko su samu moto ko kuma mutum ya saya musu moto su shiga ciki suna wannan sana suna dama suna dama to kuma ba abin doka wannan ne babban kalubale da take ciki mutum baya bin doka ba za su je su koyi kodo da larui ba babu wani haka da haka su kam diga sun iya moto wani ya iya wani bai iya ba zaka ga shi kawai ya shiga a ba. Gawan wanda aka kashe har yanzu na zaune a ɗakin ajiye gawa na asibitin gaundare. Na farko dai sunana Ibrahim Alilu da angon Hausawa. bon a game da ra'ayin aikin mashina nan birnin gaundare abubuwan da yake faruwa kan kwace-kwacen mutu da kashe-kashen su nan ko kuma ni ana tunani din abin da yake faruwa nan ba wani abu ba ne baki ne da suka shigo gari domin a zamanin da lokacin da aka fara wannan sana'a farko farkon sannan yan gari ne mazauna gari haifaffun gari ne suke wannan sana'a kowa ya san kowa zaka samu dan wancan anguwan ya san dan wannan anguwa dan wannan karifurin ya san dan wancan karifurin ko ko gilman ka kai ma an ga bayan riganka an san kai ne zan ce arewan kamarun din sun gangaro dukansu zo neman kuɗi a nan gaundare to sun yi yawa sun bi ma 'yan garin din yawa a cewar wasu bayanai da aka tattara a wurin wannan ta'asar abin da ya faru ne da karfe biyu na safe ba wani abin mamaki idan muka san cewa wasu direbobin na aiki dare da rana ba tsayawa abin da zai bai ma 'yan baragadan cin karensu ba babbaka. Ta zamanto daji ta yi kora, rayuwa ta yi tsamari. Ya zamanto yanzu mutum da ya zo shi ka samu yau ka ganshi a gari, gobe ka ganshi ya hau kan mutum ya so ma aiki. kwana biyu ya ga bai gane aikin ba yana dan samun dala dala biyu yanzu kan su ji ai sun je sun tsaya tashar su su ji ana hiran jiya an yi kwace an yi waye waye shi ma ya ce a ah, kwacen nan fa yana da karfin da zai iya yi daga nan shi ka samu mutum ya je ya kwace moto a'a ko a buga mutum marto a'a ai waye waye duk shine kuma gwamnati yanzu bata sa ma abin ido ba da ta sa ma abin ido za ta saka duk wa'ansu dokan tsaron da ya kamata a dinka lura da aiki in ya so ma a kayyade musu lokacin da awawadin dare yayi ga lokacin da za su tsayar da aiki to gwamnati ta goda za ta yi kokarin wannan ta samu da ji hadu ba ta sako su yanzu suna nan sun fi dubu goma yanzu gwamnati za ta yanke wani bangaren sojanta ne ta ce su je suna lura da wannan aikin bacin kasa kuma gashi ba a zama lafiya kaga sungurlu na da yawa shine gwamnati ta zuba musu ido ya dawo yanzu da an ji an taba mutum ne a dibi gudu a je ana ta wannan wahalan kuma wannan ba din gwamnatin ta da ta sa ido a kai ba wannan kashe-kashen da ake tafiya da kwace-kwacen mashinin nan ba zai haifo da ido ba wannan aikin duban yanda yake jawo asarar kuɗi da ma rayuka ya jawo ya maɗiɗi sosai cikin jama'a to abin tausayi a ciki kuma zaka ga yaro wanda bai kai shekara 20 ba kifa babbar riga jikin shi yana sana to kuma yanzu son su ciyayi yawa da yawa ba su son neman kuɗi yan kwace na da yawa to kwacen kuma kowa na da salon shi wani shi je shafa barkono a ido ne dauka wani marto je buga da wasu kayan bugarwa suke yi su kakkato akwai makamancin sunanan da yawa gwamnati kuma ta yi iya kokarinta ta gwada za ta taimaka to bisa ganin eh, da zurin da take cikin wannan sana'a to yan acaban su kuma suka gwada ba za a taimaka musu ba gwamnati ta bar su kara zube suna abin da suke suka ga dama akwai yan sindika to yan sindika su kuma maimakon da kowa ya kire biron shi nan su yi sensibilizin kowane dan ja a yi sensibilizin shi kai kana gaundar premier kai kana gaundar dezin kai kana gaundar fazin kowane president sindika ya yi sensibilizin wanda yake cikin abin nan din shi shi to babu ya zamanto yanzu in sun kama yan acaban ma su ne suke kai ma soja kana kai laifi da ba kai laifi ba za kai masoja ma soja abin nan moto ka je ka kashe kuɗi ka ɗauki moto. dangane da wannan abin da ya tsamari 'yan acaɓan sun ɗauki matakan da suka dace bayan wannan hanyar zaɓin abokan ciniki ya zama muhimmin abu ga 'yan acaɓan. 'ya'yan moto in yawanci duk basuwa da wato permi basuwa da driving license suna guje-guje ne kawai a cikin gari su kaɗe wannan su taka wannan to ka gani ba su san ciwon kansu ba na biyu za ka ga a ciki hakki yawan da aka yi yawan da mutane suka yi wannan aiki shi yake ka insecurity shi yake ka insecurity yanzu ka ji an yanka wannan yanzu ka ji an kashe wannan an buga masa sanda wato sun yawa ne shi sa amma da ba su da yawa za su san yadda za su yi su tsara aikinsu to kaga wannan duk masifa ne na uku shi ka ga mutum ya ji ya sai riga rigan aiki ya ji ya yi rijista wato kowa arrondissement in na aiki don arrondissement uku muke da shi a birnin gaundare gaundare premier gaundare deuxième gaundare troisième mutum ya je ɗauki riga da sunan shi je aiki ya zo yana ba waɗansu yin iska wai suna aiki wai abin da suke kira wai yayi lansin to kaga wannan duk abu ne da yake kawo cikas yake kawo insecurity to haka kuma wato lokaci na aiki suna aiki ba su a kayyade lokaci kaga mutum ya fara aiki tun safe a tsakan dare aiki kawai ake yi to mun san kuma yanayin garin mu ba ko ina ba ne wuta yake nan ba ko ina ba ne kuma akwai jama'a shi kaga mutum ya ɗauki ya goya wato mutum ya ce zai kai shi wani anguwa shi wannan dan moto shi je je agresin wannan mutum an kaddamar da wani kira na taka tsantsan ga direbobin tasi na babura tallafi daga ƙaramar hukuma sa'an nan kuma za a ɗauki ƙwararan matakai na tsabtace wannan fannin muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru madalla a gaida muhammadu rabiu ɗanba To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sannan a shafuka mu na yanar gizo za a iya jin mu ta voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suna barazanar shiga yajin aiki domin neman gwamnati ta dawo da tallafin man fetur da ta dakatar da shi a watan Mayu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta NLC mai wakiltar dubban ɗaruruwan ma'aikata na neman gwamnati ta janye matakin cire tallafin man fetur ko kuma ta bullo da matakan da za su taimaka wa 'yan ƙasar su shawo kan tsadar kayan abinci da sufuri. wani hari da rasha ta kai a wani gari da ke yammacin birnin danube kusa da sansanin gabashin ukraine ya jikkata mutane goma sha uku kamar yadda wani jami'in yankin ya sanar da safiyar yau juma'a harin jirgin sama guda biyu da aka kai a garin ya haddasa gobara kamar yadda roman fadum shugaban gudanarwa na garin karakov ya shaidawa kafar yada labarai A 'yan kwanakin nan Rasha da Ukraine sun fuskanci hare-hare munana da ba a saba gani ba in ji ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya samu tarba daga Prime Minister Canada Justin Trudeau a birnin Ottawa da yammacin jiya Alhamis bayan wata ziyara da ya kai birnin Washington. Zelensky zai yi jawabi ga Majalisar Dokokin Canada a yau Juma'a a karin farko kenan da zai gana da majalisar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Majalisar Dokokin Indiya ta amince da wani ƙudurin doka da ya keɓe wa mata kashi ɗaya bisa uku na kujeru a Majalisar Wakilai da Majalisun Dokoki na Jihohi. Majalisar Dokokin Lok Sabha ta amince da ƙudurin a ranar Laraba inda 'yan majalisa biyu kacal suka nuna adawa. a jiya alhamis majalisar dattawan tarajiyar saba ta amince da kudirin duk da haka so mu aiwatar da kudirin dokar zai ɗauki tsawon shekaru To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.